أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana dr abubakar mai godiya wanda kuka fi sani da dr mai godiya to a yau insha rabbi za mu ci gaba da sakin fa'idodi kamar yadda muka yi muku alkawari insha allahu rabbi so a yau fa'ida ta biyu za mu sakan muku game da matsala ta jinnu da masu fama da ciwowuka na jinnu da sihiru da sauran ciwowuka da ake ta fama da su musamman abin da ya shafi sharri na maita da abubuwa waɗanda suka sabbaba ciwowuka na jinnu da yadda suke buge mutane suke cutar da mutane to hakika yau fa'ida ta hayaki yadda ake koran junnu da hayaki ko kuma hayaki na junnu da ake amfani da shi to na farko dai wannan hayakin ka saurara da kyau yadda ya kamata ka samu ganyen tumfafiya ma'ana ganyen tumfafiya wacce ake kiranta botanical names, names dinta suna kiranta calotropics procera ko kuma in ce apple sodom ko kuma apple of sodom duka wannan ba komai ba ce tumfafiya tumfafiya idan aka samu ganyen tumfafiya a ɗebe shi iya daidai gwargwadon yadda ya kamata ba za a ce ma ba bakwai takwas goma iya daidai yadda kake ga za ka iya idan aka same shi sai a shanya shi ya bushe idan kuma bushashe ne aka samu falillahi alhamdu wannan ganyen tumfafiyan sai a samu garin habbatus sauda ma'ana black seed a samu black seed ana kiranta kuma a botanical names ɗinta najila satiba ma'ana black seed habbatus sauda idan aka samu habbatus sauda shi ma za a same shi daidai gwargwado to hakika tsakanin kwantitin habbatu sauda da ganyen da ganyenka na tumfafiya to ana so a ɗan samu tazara alal misali idan aka murmushe ko kuma aka daka ganyen tumfafiyan alal misali a ce zai kai kaman gwangwani ɗaya to shi habbatu sauda ana so shi kuma a same shi kamar rabin gwangwani ma'ana ganyen tumfafiyan ya ɗan ɗara shi wannan shi ne ma'auni da muke faɗa muku sai a haɗa su guri ɗaya idan an haɗa su sai a dake su a dake su a dake su su daku da kyau idan sun daku sannan za a samu za a samu turaren miski ma'ana jan miski ana fahimta a bambance miski akwai farin miski to jan kuma akwai baki to jan muke nufi a samo jan miski shi ma a same shi da yawa iya misali za a iya siyan kwalba biyu zuwa uku idan aka samu kamar kwalba uku sai a samu a zazzage shi a cikin wannan garin da aka dake wannan garin da aka dake na habbatu sauda da ita tumfafiya kaga abu uku kenan farko muna da ganyen tumfafiya na biyu muna da habbatu sauda na uku muna da turare na miski idan aka hada aka dake waɗannan ganyen da aka zuba musu turaren nan sai a kwaba su a kwaba su su kwabi da kyau sosai turaren nan ya ratsa ko ina ya shiga to farko dan uwa sai a zauna sai a yi ruka a cikinsu a karanta ayoyi kamar haka ana karanta farko ayatul kursiyu kafa goma sha ɗaya a ciki kafa goma sha ɗaya ayatul kursiyu na biyu sai a karanta laƙarja akum ita ma kafa goma sha ɗaya laƙarja akum kafa goma sha ɗaya a ciki sannan na uku sai a karanta ulhuwallahu kafa uku sai falaki da nasi ita ma kafa goma sha ɗaya lahu ƙafa uku sai a haɗa da falaki da nasi sai sha ɗaya sai a karanta fatiha ƙafa sha ɗaya ita ma idan aka karanta fatiha sha ɗaya a cikin wannan aka tofa shi sosai a wannan garin to insha Allahu rabbi sai a haɗa hayaƙinka na junnu ya haɗu insha Allahu rabbi dunnacin nacin ne kowane iri ne idan aka yi wannan hayaƙin a gida to insha Allahu rabbi zai fita sari'an za a kore shi ba zai zauna ba haka idan mutum yana da wannan jinnun yana da wannan jinnun zai yi wannan hayakin insha Allahu rabbi zai fita daga cikin shi da gaggawa idan a daki ne za a sa idan a ko ina ne dai inda ake fama da wannan larura sai a dinga wannan hayakin lokaci biyu safe da yamma da aka haɗa shi insha Allahu rabbi za a samu sauƙi da izinin Allah so a ci gaba da kuma sharing da subscribing ga 'yan uwa allah ya sa mu amfana tare da ni dr mai godiya wanda yake dr abubakar mai godiya salamu alaikum wa rahmatullah